ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis 28 ga watan sha'ban 1438 wace ta daidai da 25 ga watan mayu shekara ta 2017 muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba suran tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta talatin da biyar ayar da take mana bayanin wajabcin azaba ga duk mutumin da yake hana ma Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙinsa wato shine zakka ya tabbata a cikin bukhari da muslim da sauran littattafan suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man atahu Allah malan falam yu'addi zakat don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zakkan dukiya sannan bai fitar da zakkan kuɗin nan da Allah ya bashi ba mutila lahu yawmal qiyamati shuja'un aqra za a mai da wannan dukiya ta sara alqiyama maciji ne mai sanko wanda zai dinga saransa duk iya dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya basa wacce ya ƙiye ba da zakka haka nan za a mai da ita macizai za su dinga saransa wannan kuma shimfiɗa ne ga azabar da za a yi masa bayan an kammala za a yi masa wannan tsawon shekaru dubu hamsin sannan idan an gama hukunci tsakanin bayi sai ya duba ya ga aljanna ce zai shiga koko wuta muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 36 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna iddat ash-shuhu malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna iddat كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى يتي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا للي wato adadin watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala guda goma sha biyu ne ashe kenan kun ga turawa ko kuma ƙiftawa ko kuma farisawa ko ko duk mutumin da zai tsara ma kansa wani irin tsari na yanayin watanni to daga wurin karantawan alkur'ani ya samo shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya iyakance watanni ya mai da su guda goma sha biyu inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra lallai adadin watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala watanni ne guda goma sha biyu ashuhuru jam'u ne mufradinsa shine shahru sannan ana iya jam'insa akan ashhuru kamar yadda can ya faɗa a cikin farkon aya فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أدون adadin watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala watanni ne guda goma sha biyu fi kitabillah a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba qur'ani ba abinda ake nufi da littafi ana shine lawhul mahfuz kama inda yake cewa a can yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab uwan littafai shine lawhul mahfuz wa indahu ummul kitab a wurin Allah uwan littattafai take wato shine ummul kitab haka yake a rubutu. Yau yawma khalaqa samawati wal ard tun ranan yinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa ya tsara adadin watanni guda goma sha biyu ne min ha daga cikin watannin nan arba'atun hurum akwai guda hudu ko dai a ce da su watannin alfarma ko ko a'a a ce da su watanni ne wato haramtattu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yaƙi a cikinsu ya haramta zalunci a cikinsu ya haramta zamba a cikinsu zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye malamai sun saba cikin ma'anan zalika dinul qayyim shin ma'anan maganan waɗannan watanni bin su a madadin goma sha biyu shine ake nufi wasu malamai sun faɗi wannan magana shin a'a addinin Allah subhanahu wa ta'ala shine tsayayyen addini wasu malamai sun faɗi wannan magana amma asiyaq abinda siyakin ayan take magana wato ta'udu ila al-aqrab al-mazkur tana komawa ne zuwa ga abinda ake magana a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan watanni a don haka bin waɗannan watanni guda goma sha biyu wannan shine addini daidaitacce tsayayye a wurin Allah subhanahu wata'ala wala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni shin watannin guda goma sha biyu Abdullahi ibn Abbas ya faɗi wannan radiyallahu an a'a shin bi ma'ana waɗannan watannin guda hudu ne na alfarma fa ibnu abi rabah radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana a don haka in kace fala tuzlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni na alfarma saboda zalunci a cikin su yakan sanya laifi ya rubanya ya zama guda biyu idan diya ce kuma kamar yadda malamai suka yi bayani akan rubanya ta bi ma'ana duk mutumin da ya yi aika-aika a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu na alfarma guda hudun nan to idan da ya kamata ya biya diyya naira miliyan hamsin da shida ne to za a rubanya masa ya zanto guda biyu akwai malaman da suka faɗi wannan magana saboda girman matsayin waɗannan watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa qatilul mushrikina kaffa ku yaƙi mushirikai gaba ɗayanku ko ko a'a ku yaƙe su dukkaninsu su gaba ɗaya kama yuqatilunakum kaffa kamar yadda su ma suke yaƙan ku gaba ɗaya wa alamu ku sani anna ma'al muttaqin lalle allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoronsa akwai fashin baki da dama a cikin wannan aya da muka karanto kamar haka abu ja'far yana karanta wannan aya rahimahullah إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر بتسكين الشين أما جمهور ما لم يقبع suna karanta ta kamar da muke gani inna iddata shuhuri inda Allah na ashara bi harakatil aini wa shini wa ra hakan nan kuma wato fala tazlimu minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni akwai guda huɗu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ware su ta hanyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira su watanni na alfarma domin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala yakan fifita wani abu akan wani abu misali kaga kamar alqibla Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita Ka'aba akan duk wani daki wanda ba ita ba qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha idan ka koma cikin littattafai gaba daya Allah ya fifita alqur'ani akan duk wani littafi wanda ba shi ba wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alai ya fifita alqur'ani akan duk wani littafi wanda ya sauka daga sama wanda ba qur'anin ba sannan ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan dukkanin wani manzo wanda ba shi ba Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله سنن يفيفي تونا الأمة أكن دوة الأمة والشباء تبا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هكاكما أتكن ضرورك الله سبحانه وتعالى يا فيفي ليلة القدر أكن دوة ندري وندباشي inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfisha? daren daraja ya fi dukkanin wani dare wanda ba shi ba sau dubu ɗaya sannan Allah subhanahu ya fifita garin makka gaba ɗayanta akan duk wani gari wanda ba shi ba Allah subhanahu wa yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil haka kuma idan ka zo a cikin waɗannan kwanuka misali Allah subhanahu wa ya fifita jumu'a akan duk wani wato ainihin yini wanda ba shi ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahih ya kuma tabbata a cikin ainihin sunan to in ka zo kuma a cikin watanni su kansu akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ware ya fifita ya kira su ko dai watanni na alfarma ko ko a'a ya kira su haramtattun watanni waɗanda ba a yin yaƙi a cikinsu asalin wannan al'amari ya samo asali ne tun kafin zuwan musulunci ta'ada ce ta larabawa amma da musulunci ya zo sai tabbatar da wannan ta'ada idan mutum ya yaƙi mutum a cikin wannan ɗaya daga cikin watannin nan guda hudu sawa'an babansa ya kashe a'a mahaifiyarsa ce a'a dan uwansa ne idan wannan wata ya zo ba zai ɗauki fansa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu ba a don haka Allah subhanahu wa sai ya kira su ashhurul hurum watanni haramtattu ko kuma watannin alfarma to idan ka koma bangaren mutumin da ya ce shi bai yadda da hadisi ba kana da tambayoyi masu tarin yawa da za ka yi masa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra lallai watanni idayar watanni koko, adadin watanni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala guda goma sha biyu ne amma dukkanin watannin nan babu watan da aka faɗa sai guda ɗaya shine shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan shine ramadan to sauran guda goma sha ɗaya ina ne zaka samu su dole sai ka koma cikin hadisi sannan a cikin watannin nan guda goma sha biyu Allah subhanahu ta'ala sai ya ware guda hudu ya ce haramtattu ne ko watannin alfarma a ina ne zaka same su dukkanin qur'ani ba zaka same su ba su ne ainihin muharram zulqada zulhajja sannan kuma wato rajab almudar domin wata kabila ana kiranta mudar ita ce take haramta rajab a don haka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi nufin yamma mutane bayani sai ce wa rajab mudar da kuma wannan rajab ɗin da mudarawa suke haramta shi wanda ke tsakanin jumada da sha'aban shi ma yana ɗaya daga cikin watannin alfarma a ina ne zaka samu wannan duk qur'ani babu shi tun daga fatiha zuwa nasi babu inda aka ambaci waɗannan watanni to ta yi ba mamaki ya ce a ah, to ai wannan wani abu ne ta'ada ce ta larabawa waɗanda yake dama can ai suna yi da qur'ani ya zo sai ya tabbata to sai in ce da kai to ai kai baka rayu a lokacin larabawan ba bare ka san ta'adar su alqur'ani shine ya zo ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra tunda ko ya baka labari la shakka tunda kai ba a rayu da kai ba a waɗancan zamuna na larabawa wasu mutane ne suka baka labarin ga yadda ta'adan take ga adadin watannin ga kuma ainihin sunayensu to ai wannan abin da kake inkari shine hadisi shine abin da zamu ce da kai tunda kai ba a rayu da kai ba domin da an rayu da kai ne sai ka iya gane yadda abun yake a'a dole ko ka ki Allah subhanahu wata'ala ya zama na cewa labari aka baka to waɗanda za su baka wannan labari da sunayen waɗannan watanni to ai shi ne abin da ake cewa hadisi kai ka tsaya kana jayayya muna fahimta wannan magana ne fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni wa qatilul mushrikina kaffa ku yaƙi mushrikai dukkanin ku gaba ɗaya in ka koma cikin irabi wannan ana kiran shi hal wato ku fita dukkanin ku manya da yara masu raunin ku da masu ƙarfi masu shi da talakawa ku fita ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya dukkanin ku kamar yadda su ma suke yaƙan ku gaba ɗaya wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoronsa da taimakonsa wannan aya in ka koma wanda ya bauɗe duk wani tafsiri wanda dai tafsiri ne sahihi babu inda za a ce maka wa'alamu alamu anna Allah ma'al muttaqina Allah yana tare da masu tsoron Allah bi zatihi da zatinsa babu imamul muhasibi rahimahullah da ya zo fassara wannan aya ce wa ku sani anna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala ma'al muttaqin yana tare da masu jin tsoronsa sai ce bin nasri wal ma'una da taimako da kuma tallafi Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronsa da taimakonsa haka ibnu abbas ya fassara radiyallahu anhuma haka duk magabata in ka koma tabari in ka koma qurtubi shi ma abin da ya faɗa kenan yace wa alamu anna allaha ma'al muttaqin lallai ku sani Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoronsa bin nasri ri'aya da taimako da kuma kulawa sannan ya ce wa zafri wal kala'a koko wal hifzi wal kala'a zai ba su kariya ba irin wacce zai ba waɗanda ba su ba to in kace da ni a'a ai akwai wasu wurare Allah subhanahu ta'ala ya kawo ma'ayya misali kamar annabi Musa a lokacin da mutane suka ce inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin tare da ni akwai mahalicci na subhanahu wata'ala zai daura ni akan hanyar da zan bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da Allah yake maidawa da mushrikai ko ko wasu daga cikin munafikai raddi yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا للي ألا أنا تردم كان سوكا da من ذات سنة to ai dole sai shi qur'ani ba za ka iya sanin sa ba ka tambayi magabata duk wani wanda yake da'awan sanin alqur'ani a yau a yanzu bai kai abdullahi dan abbas ba radiyallahu an domin shi ake kira tarjumanul qur'an tafintan alqur'ani shine yake cewa babu wata aya cikin ayoyin nan dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wacce ta sauka da inda ta sauka da kan wanda ta sauka da yanayin irin yadda ta sauka da dalilin saukan face ni abdullahi ɗan abbasu na sani idan da na san wani mutum da ya ɗaran mani sanin ƙur'ani da na je na buɗe gafaka ta na nemi ƙari to shi duk gaba ɗaya ya ce wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoron Allah bi nasrihi da taimakonsa wata aya can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ah, abin nan wa'lamu anna Allah ma'as sabirin ku sani cewa Allah yana tare da masu haƙuri inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Lallai Allah yana tare da masu jin tsoron yana tare kuma da waɗanda suke kyautatawa duk gaba ɗaya magabata su Ahmad bin Hanbal su Sufyanu Sauri radiyallahu anhu, duk sun fassara wannan aya Allah yana tare da su da taimako to in kace mu aiga wata aya can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam alamtara annallaha Allah alam tara anna ya'lamu ma samawati wa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ai mu hujja muke nan da muke cewa Allah yana ko'ina, ina sai mu ce maka a'a baka fahimci alqur'ani ba ma'iyya a cikin alqur'ani gida guda biyu ce akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa wato akwai taimakon Allah ko kuma kasantuwar Allah da mutane da iliminsa wato wannan ko kafiri ma ya shiga ciki babu wani mutum kowane ne shi musulmi ne ko kafiri ne ya kasance a inda zai kasance ko su kasance a inda za su kasance face Allah subhanahu wata'ala yana tare da su da saninsa amma idan ka zo ɓangare misali inna ni ma'akuma asma'u wa ara la tahzan inna Allah ma'ana inna ma'iya rabbi sayahdi inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun wa alamu anna Allah ma'al muttaqin wannan ana kiranta ma'iyya khassa Allah yana kasancewa da waɗanda suka ji tsoronsa da taimakonsa don kuma wanda ya gaya maka wani abu wanda ba wannan ba ya faɗa maka san zuciyarsa ne malamai kuna fahimta saboda duk iya sanin ka da qur'ani a yau akwai waɗanda suka gabace ka to sai mu koma mu ga yanzu ka fassara ƙur'ani in ka kawo wani abu daban wanda ba wannan ba to sai mu ce da kai akwai ɗayan abu guda biyu sahabban nan za mu gaya suka fassara yadda suka fassara ba na tunanin akwai wani sahabi radiyallahu an wanda zai kago wani abu daga ainihin kashin kansa ya ce wannan addini ne la shakka ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ko ya ji ne daga annabin salam ashe ko abinda annabin ya kawo in har da gaske ne kai innan mabiyi ne na manzon Allah sallam to abinda annabi ya tsaya a kansa kai har nan ma ya kamata ka tsaya a kansa ina fata muna fahimta Balamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoronsa wato ainihin da taimakonsa sannan kuma da iliminsa watannin nan mun yi bayani cewa in ka koma wurin mutumin da bai san hadisi ba ko ce bai dada hadisi ba babu ta inda zai samu maka sunayen watannin nan domin idan ka ce misali ni innan mu goma sha biyu ne mahaifiyanmu ta haifa a cikin ɗaki la shakka akwai babbanmu akwai kuma ɗan auta wanda yake shine wato na ƙarshen haihuwa a cikin ɗaki to in ba faɗe shi ba kai ya za a yi ka gani? Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce shahru ramadana wannan watan na ramadana amma bai ce ga ainihin ƙidayarsa a cikin guda goma sha biyun nan ba kai wa ya gaya maka yadda yake ka tsamo min shi a cikin alkur'ani in ka ce a yi ta'ada ce dama wannan ai ana yi to wane ne ya baka labarin ana yi alqur'ani to da qur'anin ya sauka akan wa ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya sauka suwa suka rubuta mutane da suka rubuta suwa suka yi bayani su mutanen su suka yi bayani kamar yadda suka ji yayi to ai wannan abin da kake kyama shine muke ce da kai hadisi za kare baka sani ba malamai kuna fahimta saboda a duk qur'ani gaba daya babu inda aka ce ramadana shine adadi na kaza a ina ne zaka samu dole sai ka koma shi yasa wani littafi da Muhammad bin Abdurrahman Sakhawi ya rubuta akan sanin watanni da kuma ainihin kwanukan sati yace watanni kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa guda goma sha biyu ne na farkon su shine muharram ana kiran muharram ne kamar yadda ainihin ibnu kasir ya faɗa rahimahullah li ta'kidi hurmatihi saboda an ƙarfafa ainihin haramta ta haramun ne a wannan lokaci kai yaƙi a cikin muharram shi yasa ana masa jami'a ce muharramat ko kuma a ce da shi ma'arim ko kuma a ce da shi maharim amma mufradinsa shine muharra wata na biyu shine safar ana kiran shi safar ne saboda idan safar yayi duk sukan dade su yashe su cashe su bar gidansu gaba daya sai ana kiran shi safar ana kuma jam'in sa ne wato a ce da shi asfa wato watanni na safar safar sannan rabi'ul awwal da rabi'ul thani asalin ar-rabu ma'anansa gida kamar yadda wani mai hikima ke cewa nahnu al-kiramu fala hayyun yu'adiluna fina al-muluku wa minna yuqsamu ar-raba'u ana kiran shi raba'u sai a ce da shi rabi' wato saboda a lokacin suke zaune suna ainihin girbe haƙi wanda suka noma sai ana kiran wannan wata ainihin rabe in aka tashi jam'in sa ana kiran shi arbi'a jam'i na rabe kamar yadda zaka ce nasib ansiba ko kuma kamar arbi'a kamar da zaka ce raghifun arghifatun shine jam'i na rabi'ul awwal da kuma rabi'ul thani sannan jumadal ula da jumadal thani asalin jumada suna kiran shi jumada ne saboda lokacin kafewar ruwa ne jamuda idza saluba ya kafe an yi rashin ruwa sai suna kiran wannan wata jumadal ula jumadal saniya kamar yadda mu ya fi shahara a yaran mu akwai wani wata wanda in ya zo za a ce watan ruwa ya tsaya to su ma idan wannan wata ya zo sai a ce to watan kafewar ruwa ya tsaya ana jam'insa ne a ce da shi ainihin jumadat wato jumada da yawa sannan sai rajab rajab ma'anar shi ta'zim girmamawa in ka ce rajabani fulanu wane ya girmama ni ana masa jam'i a ce arjiba wato ainihin rajab da yawa ko arjab ko rijab ko rajabat dukka waɗannan jam'i ne na watan rajab wanda yana ɗaya daga cikin ainihin watannin nan guda hudu da Allah subhanahu wata'ala ya kira su watannin alfarma sannan sai sha'aban idan kace ta sha'abal qaumu mutane sun watse sun rarraba suna kiran shi sha'aban ne saboda lokacin suna watsewa shi kuma ana jam'in sa a ce sha'abin ko kuma sha'abanat sannan sai ramadan ma'anar ramadan shidda tsanani kamar yadda ainihin mai hikima ke cewa wal mustajiri bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri min ar-ramda'i bil ma'i wato duk mutumin da yake neman taimakon wani mutum amro kamar mutumin da zai fito rana ne fada wuta don haka ramadan ma'anan shi tsananin zafi ana jam'in sa a ce ramadin ko kuma a ce ramadanat ko kuma armida sai shawwal ma'anan shi shine kafewa kamar da ce shalat hannunsa ya shanye jam'insa ana kiran shi shawalat ko shawawil ko kuma shawawil sannan akan ce zulqa'da ko kuma zulqada bi fathil qaf ko kuma bi kasril qaf ma'anan shi zama domin a wannan wata ne suke zama ba su da inda suke zuwa sannan watan ƙarshe ana kiran shi zulhijja ko kuma zulhajja bi fathil ha ko bi kasril ha jam'in sa sai a ce zawatul qada ko kuma zawatul hajja wani mai hikima yana cewa وليلة من zati andiyatin la لا يبصر العبد في ظلماتها الطنبا لا ينبع الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنب yana bayanin irin yadda watanni sukan kasance a waɗancan zamunna ashe kenan abin da muke so mu faɗa duk abin da ya fita daga cikin irin waɗannan ababe na karantarwan addini to wannan ba za a lura da shi ba ba kuma za a rike shi a cikin wani abu ba sannan malamai sai suka yi bayani suka ce da wannan muke iya fahimtar cewa dolan dole ne duk wani abu da ya shafi hukunci na ibadat ana ɗaura shi ne akan watanni na larabci ba watanni na ƙiftawa ko na farisawa ko na rumawa ba domin kun san farisawa suna da sunan nasu watannin sannan turawa suna da sunan nasu watannin ƙiftawa mutanen misra su ma suna da sunayen nasu watannin haka farisawa idan hukunci ya jibinci wani al'amari na addini to ana gina shi ne akan abin da ya shafi watannin islama ba wani wata wanda ba shi ba misali idan mace za ta yi takawa misali za ta yi kidaya ne da watannin musulunci misali idan mutum zai yi kafara zai yi kidaya ne da watannin musulunci ba wani wata wanda ba shi ba amma ka ga yana ɗaya abin daga cikin abin da muka faɗa a yau na ni su na kaico za ka samu a yanzu a cikin masallacin nan da za a firke mu a ce wane wata ne na takwas misali ko na tara a cikin ƙidayar watannin musulunci duk wanda ya faɗa ya kama hanya ya fita karan tsekar ka ka fara ba kowa zai iya faɗa ba <coughs> domin a cikin musulmi a yanzu a nan akwai wanda bai masu san da muke ba in kuma ya sani bai san adadinsa ba to amma da za a ce wani wata muke na turawa a yau <coughs> cikin sauri da hanzari kowa ya san wani wata ake ba haka bane wannan musiba ce wacce yake ta fada cikin al'umma mun manta da watannin nan namu da Allah subhanahu wata'ala ya lissafo mana su amma kuma mun koma mun riki wasu watanni waɗanda yake idan ka koma zaka ga sunayen wasu maguzawa ne waɗanda suka faɗa da wannan addini irin su januwari february misali march sunayen wasu mutane ne waɗanda sun yaƙi irin wannan tafiya sai aka afko yanzu aka sanya wa mutane sai aka mantar da namu watannin sai kana musulmi ya zanto ba ka san abin da ya shafi musuluncin ka ba na sha faɗa zan nana ta tafiya ta haɗa mu da wani matashi ne ina ga ba zai gaza shekaru 25 ba muka ce to bismillah mala ta da kama bai iya yadda ake tare kama ya kama ya kama na ce a'a ta ya kasa na ce to taimake shi ka tayi mana da ya kama misali irin wannan yana na cikin al'umma musulmai da yawa da haka dole ne sai mun koma ga asali malamai sun saba shin akwai bambanci tsakanin waɗannan watanni guda hudu na alfarma da kuma watannin da ba su ba wasu daga cikin malamai suka ce eh akwai bambanci domin duk mutumin da ya yi kisa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni ana ruɓanya masa ainihin diya ne misali kaga diyan mutum in ka kashe mutum a yau za ka biya diya naira miliyan hamsin da shida da wasu ɗauriya to sai malamai suka ce mutumin da ya kashe mutum a ɗaya daga cikin watannin nan na alfarma za a ruɓanya masa hamsin da shida sau biyu ya zama nawa kenan ɗari da sha biyu to abin da zai biya kenan saboda girman waɗannan watanni da kuma alfarmansu wanda ya faɗi wannan magana akwai imamu al-auza'i rahmatullahi alai amma da imamu malik da abu hanifa da waninsa sun tafi akan cewa a'a diyya a cikin waɗannan watanni tana daidai a cikin diyya wato a watannin da ba waɗannan ba bi ma'ana idan mutum ya kashe mutum a cikin ɗaya daga cikin watannin nan guda hudu na alfarma Abin da zai baya ya yi daidai da watannin da yake ba su ba sannan malamai suka sake sabawa gabanin musulunci ya zo larabawa sun kasance ba su yaƙi a cikin wannan wata amma da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan ta'ada ta larabawa ya haramta yin yaƙi a cikin waɗannan watanni sai malamai suka saba shin waɗannan ayoyi suna tafi akan wannan hukunci ko ku an kankara wannan hukunci wasu suka ce a wannan hukunci yana na a tabbace mai yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni bi ma'ana domin zunubi a cikin su ba daidai yake da zunubi a cikin watannin da ba su ba wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan aya an kankare ta saboda ya tabbata a cikin ha! da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaƙi abin nan da kuma hawazin a cikin shawwal har tafiya ta yi tafiya ya fada cikin zulqa'ada yana cikin yaƙi sai suka ce to da wannan hukunci an share sa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yaƙi waɗannan ƙabilu a cikin wannan wata ba amma zance mafi inganci shine idan wannan hukunci an kankare sa bi ma'ana ya halatta idan buƙatar yaƙi ta taso a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni ba laifi bane musulmai suna iya yaƙi a cikinsa saboda ga wata aya can a cikin suratul baqara yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa sa'saddun 'an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wannan aya ta sauka ne dalilin yaƙi da aka yi a cikin raja Allah subhanahu wa ta'ala ce eh in sun tambaye ka kace eh lallai yaƙi a ciki abu ne mai girma amma su irin abin da suka yi ma musulmai na cin mutunci da fidda su daga cikin gidajensu da ana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi irin wannan yaƙi da ake musu a cikin raja. sannan ya tabbata a cikin da suna akwai wani mutum da yake zagin addini yake cin mutuncin sahabbai radiyallahu anhu ana kiran shi Abdullahi ibn Khatal ko kuma Abdul Zabin ibn a lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin Makka da yaƙi ya lissafa sunayen wasu mutane kusan guda talatin yace duk mutumin da aka gani daga cikin waɗannan mutane halalul mali waddam jininsa da dukiyansa sun halatta sai aka je aka samu ibnu khatal wannan mutum yana rataye ya riƙe ainihin wato labulan ka'aba saboda ya san cewa duk mutumin da ya shiga cikin ka'aba ba za a yaƙe shi ba ba za a kashe shi ba sai sahabbai da yake sun san girman wannan al'amari sai suka koma suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutum da ka bada oda duk inda aka gansa jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta yanzu gashi mun same sa a cikin Ka'aba kuma yana rungume da labulan Ka'aba annabi yace ku halatta jininsa ku kashe shi a don haka da wannan malamai suka ce irin wancan hukunci shi ma daidai yake da wannan hukunci a don haka idan bukatar yaƙi ta taso a cikin irin waɗannan watanni ba laifi bane malamai suka ce ana iya gabatar da shi wallahu a'lam na ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر idan aka ce nasa'a an sa'a nasi'an nasa'atan musa'a bi ma'ana akhara ya jinkirta inna man nasi'u ziyadatun fil kufr lallai wannan jinkiri da kuke daɗin daɗi ne a cikin kafircin da kuke akan sa na kafirci domin duk su waɗannan kafirai babu wani abu da za a kawo wato face sai sun yi faɗa da shi sai sun kyamace shi ba su yarda da Allah ba subhanahu wata'ala وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا بس يدد أن نبشن النبي با صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وصور هكذا تشاء القيام بس يدد إتبا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم دبوا بي da ake yanka su da sunan Allah subhanahu wataala ba su yadda ba wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi zamihim wa hadha li shurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم duk abinda Allah subhanahu wataala ya kawo ba za su yadda ba ba za su yi riko da shi ba ba za su yi amana da shi ba qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azina lakum am ala Allah taftarun a don haka ka gaya masu wannan jinkiri da suke yi na wata su gabatar su ƙara ko su daɗe ko su raga to wannan daɗin daɗawa ne akan kafirci bisa kafircin can da suka kasance suna a kansa muna fahimta malamai yadallu bihi alladhina kafaru wannan jinkiri da suke yi ana batar da waɗanda suka kafirta ne da wannan jinkirta wata da suke yi yu'illunahu aman suna halatta shi shekara ɗaya wa yu'arrimunahu aman sannan idan wata shekara ta zo sai su haramta shi liyuwati'u iddata ma harrama Allah domin yayi daidai da adadin abin da Allah subhanahu wa ta'ala haramta fa yu'illu ma harrama Allah sai su halatta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zuyyina lahum su'u amalihim an kawata masu miyagun ayyukansu wallahu la yahdi al kafirin Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da yake kafirai abinda ayat take bayani mun yi bayani jim kaɗan yanzu akwai watanni guda hudu ana kiran su watanni na alfarma rajab zulqada zulhijja sannan muharram ba a yaƙi a cikin waɗannan watanni a don haka zaka ga shi sa ita bid'a ta fi soyuwa wurin shedani fiye da ainihin kafirci an samu ta hanyar kalbi ko da dai shi muttaham bi an ce yana da rauni ya rawaito cewa mutumin da ya kawo masu wannan sunna ana kiran shi Junada ibn Auf Shi ne farkon mutumin da ya zo ya tsaya a gindin ka'aba ya ce ya ku jama'a lallai wannan wata rajab ne ko kuma a'a wannan wata muharram ne kun sani na sani ba a yaƙi a cikinsa amma ku sani gumaka sun ce mu halatta muku wannan wata da Allah ya haramta ku tafi a cikinsa ku yaƙi shi ne farkon mutumin da ya halatta yaƙi a cikin watannin alfarma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kamar yadda Amur ibn luhai kamar yadda zo a cikin riwayar muslim rahimahullah la'natullahi alai shine farkon mutumin da ya ɗauko gunki ya kawo jaziratul arab wato tsibirin ƙasar larabawa mutum ne mai tafiye-tafiye yana zuwa ƙasar sham yana tafiya ƙasar siriya yana tafiya ƙasar farisa ya je ya ga kowace ƙabila da ɗan gunkinta suna bauta don haka shi ma sai ɗauko gunki sai ya kawo ka'aba yake cewa ga irin abin da na gani a farisa ana yi ga irin abin da na gani ana yi a wuri kaza ya ku yan uwa kuma ku taru ku bauci irin wannan kamar yadda na gani a can annabi sallallahu alaihi wasallam yace na gansa wato hanjin cikinsa yana niƙewa a cikin wuta saboda shine farkon mutumin da ya kau da mutane daga kan tafarkin bin Allah subhanahu wa a don haka Allah ya haramta waɗannan watanni guda hudu <coughs> sai wannan mutum Junada da Auf sai ya zo wannan shekara idan suna da buƙatar su yaƙi a cikinta sai ya ce jama'a wani wata ne wannan sai a ce Muharram ne yaya Muharram yake a wurin ku su ce haramtaccen wata ne ba a yin yaƙi a cikinsa sai ya ce to ku sani ni gunki ya aiko ni in halatta muku yaƙi a cikinsa ku tafi ku yaƙi kaga shine yuhillunahu aman sun halatta shi shekaran nan idan baɗi ta zo sai ya duba wata wanda yake shi ba ɗaya daga cikin watanni ba ne na alfarma misali kamar safar misali ko kuma rabi'ul awwal ko rabi'ul thani sai ya tambaya jama'a wani wata ne wannan su ce safar ne ya yake a wurin ku su ce a'a wata ne halattacce ana yaƙi a cikinsa sai ya ce to a yanzu gonki ya umurce ni in haramta muku yaƙi saboda abin da muka aiwatar a bara ai bara mun halatta abin da ya haramta to bana kuma za mu haramta abin da ya halatta malami kuna fahimta ne Allah yake cewa yudallu bihi alladhina kafaru yu'illunahu aman suna halatta shi a wannan shekara wa yuharrimunahu ama sannan su haramta shi idan baɗi ta yi me yasa suke wannan li yuwati'u iddata ma harrama Allah saboda yayi daidai da adadin watannin nan guda hudu waɗanda Allah subhanahu wata'ala haramta yin yaƙi a cikin su amma su ba su kallon lokaci domin kowane wata a is fixed misali ko an an ce misali muharram ba shi bane watan farko a cikin musulunci to su ba ruwansu za su iya ɗauka na tara su mai da shi na ɗaya za su iya mai da na ɗaya su mai da shi na goma su dai bai dame su ba almuhim idan adadin zai yi daidai da adadin da Allah ya haramta ko kuma eh yace ya halatta to babu ruwansu amma su ba su kallon lokacin ko lokacin ya yi daidai ko lokacin bai daidai ba to irin waɗannan abubuwa idan ka koma cikin kafirai yana nan da yawa duk abin da Allah subhanahu ya kawo yayi umarni ya ce kaza zaka samu suna sabawa in ka koma abin da ya shafi irabi malamai suka ce yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama wannan duka jumal ce haliya wato jumla ce hal a cikin irabi menene suke suna halattawa ya suka zamo suna haramtawa don haka ana kiran shi wato alhal allazima halin da suka lizinta ma kansu kenan idan ka koma babul qira'at ana karantawa yudallu ana cewa yadhillu ana cewa yudillu wato ainihin fuskoki guda uku idan ka ce yudillu damirin yana komawa ga Allah subhanahu wataala don haka akwai takadiri a wurin wanda aka share ai yudhillu Allahu bihi alladhina kafaru Allah yana batar da irin wannan aiki da suke a kansa waɗanda suka kafirta idan ka ce a'a yudhillu bihi alladhina kafaru ana batar da waɗanda suka kafirta da irin wannan aiki da suka zamo damirin yana kasancewa ga Allah amma ta hanyar albina'u lil idan ka ce kuma a'a ya zillu bihil ladina kafaru su kafiran su ne da kansu suke bacewa da irin wannan aiki da aka yi da imamu hamza da kisa'i da asim rahmatullahi alaihim su ne suke karantawa ya zallu bihil ladina kafaru amma kamar imamu yaqub yana karantawa ya zillu bihil ladina kafaru mai shatubi yana cewa ya zillu bi dhammi yai ma'a fathi dadihi sihabun wa lam yakhshaw hunaka mudallila ina fata muna fahimta ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi fa faqaltum ila al-ard ardh aradtum أرضيتم dunya min al-akhirah fama Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin waɗanda suka yi imani gabanin wannan akwai wani bayani can kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a cikin siha kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim riwayan abu bakra ya zo a cikin musnad imam ahmad bin hanbal riwayar hawaye abu bakra ya zo a cikin eh, musnad ibn aun rahmatullahi riwayar abu ya zo har wa yau daga cikin abin riwayar da Ibnu jarir tabari yayi daga hanyar abu huraira annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna zamana Allahu samawati wal lallai zamani ya kai ya dawo ya juya abin da kuke a kansa na halattawa da haramtawa ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya ba zamani ya koma ya dawo asalin yadda yake don haka kuma mushrikai ku dawo ku bi tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara a haka sai ke cewa akwai watanni guda hudu na alfarma uku a jere ɗayansu a rabe wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa duk wani abu wanda mutum zai yi abin da ya shafi addini na musulunci dangin ibadu to malamai sun yi cewa ana gina shi ne akan watanni na islama domin su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mutane a kai kuma la mubaddila li kalimatillah babu wanda zai canza kalmomin Allah subhanahu wata'ala to in ko wannan ya tabbata to ga kirana ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani malakun menene ya same ku ayyu shay'in yasrifukum idza qila lakum infiru fi sabilillah idan aka ce ku fita cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ittaqaltum ila sai kuyi nauyi kuyi ƙasa a gwiwa ku kuma ku shantale ku miƙe ƙafafu araditum bil hayati duniya min al wai shin kun yarda ne da rayuwar duniya akan rayuwar lahira Fa ma mata'ul hayatid duniya to ku sani jin daɗin rayuwar duniya ba ta fa zamo ba illa qalilun face ɗan ƙanƙani ne fil akhira idan ka zo ka goma ta da lahira wannan istifhami ana kiran shi istifhamu tawbih wato tambaya ce ta tsawatawa domin daga cikin ma'ani in ka koma balaga cikin abubuwan da istifhami yake fita akwai takrir akwai ta'zim akwai taubih akwai tahqir abubuwa da dama to wannan Allah yana tsawata ma waɗanda suka yi imani menene malakum menene ya same ku idza qila lakum infiru fi sabilillah idan aka ce ku fita cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala ittaqaltum ila al-ard sai ku yi ƙasa ku koma ku shantale ku miƙe ƙafafu ku ko ba ku zauna menene ya same ku idan aka ce nafara ya fita da sauri akan ce yanfiru akan ce yanfuru kamar yadda zuwa cikin alkur'ani ayoyi da dama Allah yana ce ta'ala wa sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ahda al-umam Balan falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura wallau ala adbarihim nufura don haka nafara ya fita yanfiru yanfuru yana fita menene yasa idan aka ce ku fita cikin hanyar Allah subhanahu Ta'ala istaqaltum sai ku yi nauyi asalin ta tasaqaltum da ta'un ne ta'un ce a madadin hamza amma da aka share ta'un din nan ko ko aka ɗauki ta'un ɗin sai aka shigar cikin ta'un, to yanzu ana buƙatan abinda da za a roro wanda za a iya furta wannan kalma da shi domin ƙa'ida ta larabci la yubda'u nutqu bisakin wa la yuqafu 'ala al-mutaharrik ba a fara magana da harafi mai ɗauri a larabci sannan kuma ba a tsayawa akan harafi mai motsi a cikin larabci misali idan ka ce zahaba mudari'insa ya zaka ce yazhabu So idan ka share harafi na mudari habu zalun menene akan sa sukun ko to ka share min yawun din ga ya za ka karanta shi ba zai karantu ba shine la yubda'u an-nutqu bis-sakin ba a fara magana da harafi mai dauri sannan wala yuqafu 'ala al-mutaharrik ba a tsayawa akan harafi mai motsi misali kamar zaka ce ja'at tu kaga ta'un din nan menene a saman sa ma ai motsi ne to a larabci in kace ja'at aisha to ka tsaya wannan kuskure ne sai dai kace ja'at aisha muna fahimta shine kaman can cikin qur'ani fa huwa fi aishatin radiya ai in ka koma za ka fi aishatin radiyatin kasratai ne amma an ka zo kace fa huwa fi aishatin radiyatin kaza wannan wani irin karatu ne malam ka samu ana fahimta sai daga ce fahuwa fi aishatin radiya haka alqari'a kaga an ka duba kan ta'un din nan ai don ma in ka zo ka ce alqari'atu ka tsaya malqari'atu malam ina ka san wannan karatu an fahimta sai dai ka mai da shi ɗauri saboda shi ya zo da motsi a ka'ida ta larabci ba za ka fara magana da harafi mai ɗauri ba ba kuma za ka tiki kan harafi mai motsi ba don haka sai ka ce alƙari'a mal a fitar da ha'u malamai ana fahimta don haka da aka ce istaqaltum aka ɗauki ta'un aka shigar cikin ta'un. sai ya zanto akwai shadda yanzu ba za ka iya furci da shi ba sai mu je mu aro wata hamza ana kiranta hamzatul wasl hamza ta sadarwa saboda ita ce da ita za mu iya ɗauka mu kai gaci sannan mu furta abin da muke so mu faɗa irin wannan cikin alqur'ani yana nan da yawa wa id qataltum nafsan fadara'atum fiha hatta idza daraku fiha jami'an ana fahimta hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat irin waɗannan suna na cikin Qur'ani qalu tayyarna bika wa biman ma'ak ana fahimta don haka asalinsa ta'un ne sai kuma harafin da zai biyo baya amma sai aka ɗauki ta'un aka shiga cikin harafin sai zama da cewa an aro wancan hamza sai aka yi furci da ita Ita ila ilal ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil ya tabbata a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa madduniya fil akhirah rayuwar nan ta duniya bata kasance ba idan ka hada ta da lahira illa kama sai dai kamar ya ja'alu ahadukum asbu'ahu kamar yadda mutum ɗaya daga cikin ku ke shigar da yatsansa fil yammi a cikin teku falyanzur bima yarje ya duba ya ga menene hannunsa zai dauko daga cikin wannan teku idan ka je ka sanya dan yatsanka a cikin teku teku ya san kasa to haka in ka ɗauki rayuwar duniya gaba ɗaya ka haɗa ta da lahira duk irin tsawa shekarun da kai duk irin abin da ka tara kamar ka tsoma ɗan yatsanka ne a cikin teku irin abin da ɗan yatsanka ya ɗauko in har ma ya ɗauko to irin abin da zaka samu kenan a rayuwar duniya in ka haɗa shi da lahira malamai muna fahimta to za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararai zuwa gobe za mu karanta aya illa tanfiru yu'adhibkum azaban alima <coughs> in dai baku fita ba ma to Allah subhanahu wa ta'ala zai muku azaba azaba mai radadi in kuma ya so ya canza wasu waɗanda ba ku ba sannan canza ku da zai kuma ba zai cutar da Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya mana dacewa to ai ana iya samun koda guda uku ne ko akwai lokaci na'am na'am <coughs> to akwai tambayoyi insha Allah da suka zo kamar haka <coughs> za mu karanta guda uku daga ciki saboda yanayin lokaci mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum malam don Allah malam muna so ka yi kira ga mutanen da suke ajiye alkur'ani a ƙasa ana tsallake shi sai kana nan sai ƙananan yara kuma suna suma suna wasa da shi alƙur'anin kuma wasunsu ba su da tsarki ya ce na gode to ba daidai ba ne yadda muke ganin ana ajiye alƙur'ani a ƙasa domin alƙur'ani yana da matsayi Allah ya ce subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fatir aya ina tunanin ta 32 thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله alqur'ani wato littafi ne babba shi yasa a lokacin annabi alaihi salatu wassalam idan aka yi rasuwa yakan zo cikin janaza ce ayyuhum aktaru akhzan lil qur'an cikin su wane ne yafi wani daukan alqur'ani cewa ne shike da 60 shine za a fara binnewa sannan wane ne wane shike da 50 sannan abin nesa sai wane ne wane shi ke da arba'in ashe ko haka ne bai kyautu mu dinga ajiye alkurani a ƙasa ba ya kamata mu girmama shi don haka wannan gyara ne da yawa mutane na ga suna yi ba daidai ba ne mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam akwai adadin watanni da suke kwana talatin da kuma masu yin kwana ashirin da tara ne in akwai don Allah a rarrabe mana ya tabbata a cikin bukari da Muslim da ma sauran wasu wurare watanni asharu hakaza wa hakaza wa hakaza wato wata yakan zama kwana talatin kuma yakan zama kwana ashirin da tara amma shi wannan kuma ya samu asali ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato aka samu ɗan sa'insa da shi da matayensa radiyallahu anhun sai ya tafi masallaci ya tafi itikafi kwana ashirin da tara da ya dawo sai aka ce yau sauran ka kwana ɗaya dan kwana tara kai sai ya murmushe ce a'a asharu haka za wa haka za wa haka za wato wata yakan zama goma goma sau uku sannan yakan zama goma sau biyu da ɗaurin tara a kansa watannin musulunci kenan amma su ba watanni ba ne wanda za a iya cewa ga su wata kaza wata kaza ya danganta ne da irin ganin wata muna fahimta wannan kuma ilimi ne na falaki malaman falaki waɗanda suke rarrabe cewa ga yadda abin yake su ne za su iya gane ba za a iya cewa ga wata kaza dole ya zama kwana ashirin da tara ba kaza kuma dole ya zama talatin ba a ba irin na turawa ba ne shi ya danganta da irin yadda watan aka same shi ina fata mai tambaya ya fahimta sai mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta anan ita ce idan na fahimci bayaninka akan wannan ayar kenan musulmai za su iya shirya yin yaƙi a cikin watannin da aka haramta ko sai dai idan an kawo musu farmaki sai su ma su yi yaƙin sakamakon an faɗa musu da yaƙi to malamai kamar yadda na ce sun rabu gida guda biyu akwai waɗanda suke ganin za a iya faran yaƙin a cikin waɗannan watanni wannan kuma ita ce magana wacce ke ta yi rinjaye in har bukatar haka ta taso amma akwai waɗanda suke ganin a'a ba za a iya fara yaƙi a cikin waɗannan watanni ba sai in har musulmai an kawo musu haji ana fahimta amma jumhurin malamai sun tafi akan babu laifi ana iya yi matukar bukatuwar haka ta samu wannan shine insha Allah za mu rasa aya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wannan shugaban ƙasa namu Allah ka kare shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka taimake sa ka nuna masa masoyansa ya san su wane ne sannan ka ganar da shi makiyansa ya san ko su wane ne duk waɗanda suke ma wannan gwamnati zagon ƙasa suka hana ruwa gudu a cikin wannan ƙasa suka jefa talakawa cikin hali na ka'in da na'in idan za su gane su shiryu Allah ka shirye su cire musulunci idan ba za su gane ba Allah kai musu kamu ko kuma ka ɗaura musu abin da ba wanda zai yaye musu kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin